جئتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا آتيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو هينا أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم أحسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم هد جميع الأولاد والبنات والأولاد الأهل والأزواج والذرية اللهم هدهم وسددهم اللهم أشفهم من كل داء وسقف اللهم اجعلهم على صراطك المستقيم اللهم احفظهم واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم أشفنا وأشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أشفنا وأشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أشفنا وأشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في أوداننا وأسل أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بسم الله الرحمن الرحيم wato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 قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أماما يزعل أيانا يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura suratul qiyama an ce mata suratul kiyama saboda ta fara da aya ta farko da yawmil qiyama don haka aka ce mata suratul kiyama la uqsimu ba sai na yi rantsuwa da yawmil qiyama da ranar kiyama ba wala uqsimu ba sai na yi rantsuwa bin nafsi dare allawama mai yawan zargin kanta ba Abin da nake so in tabbatar yaka tabbata an ce marai allawama saboda in mutum ya aikin alheri to ranar kiyama in ya ga sakamako zai zargi rene ya ce dole a ce na yi da yawa da na samu kaya da yawa kuma idan ya yi aikin da ba na alheri ba to zai yi nadama ya ce dole a ce na yi aikin alheri ya zargi rene don haka aka ce mata lawama kowane bangare rai yana zargin kai ne a yi hasabu insanu mutum yana zaton allon na jama'a mahu ba za mu tara kasta ne wuri guda ba bala muna tarawa ƙadiri na muna da iko ala an nusawo ya banana mu daidaita warutta ne wanda warutta su sun kai matsala a kasu da adda kasta kusa da kusa to ko su muna da iko mu daidaita su bal ridul insanu a shi dai mutum wannan tambaya da yake yi so yake da ya jira amama don ya burta ya ce ma yinin da aka gabane wato ranar kiyama ya salo ayyana yawon kiyama yana tambaya wai yaushe ne ranar kiyama za ta kasance in ji shi mutum to faɗa mai da kiyama za ta tsayuwa fa'iza bari karbasaru idan hasken ido ya ɗebe ranar da hasken ido ya ɗebe waka safar kamaru wata ya shahi wajima ash-shamsu wal kamaru an ka tara rana da wata wuri guda to ranan nan rana ke kiyama kenan duk wanda ya ga wannan rana da ya gane ta kai ya ce ma kowa komi ya kawo ranar kiyama kenan ya kula al-insanu mutun zai ce ma idan rannan aina mafaru ina wurin gudu to wurin gudun mi ka da kai da rana ranar kiyama yaushe za ta tawo ta taho kuma wurin gudun mi ka da kalla la wazar كلا لا وذر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان ألا نفسه بصيرا ولا والقي معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا وإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا توكلنا سيأتي ممتن لا وزر واتو باب wurin باب babu yana cewa ainihin mafarru ina wurin gudu an ka ce la zara babu wurin gudu ila rabbika ma idhin minal mustaqarran nan matabbata zuwa ga ubangijin ka take wato kowa da kowa makoma ta zuwa ga Allah ubangijin ka take kowa zai dawo ga Allah subhanahu ta'ala babu wani boyo in ba nan ba yunabbawa al-insanu yawma idhin ranna ranar kiyama ana ba mutum labari da ma kaddama da aikin alherin da ya gabatar wa akarar aikin sharrin da ya gabatar wato aiki ne na sharri da na alkhairi duk ana ba mutum labarin waɗannan ayyuka ranar kiyama balil insan a shi mutum ala yi basira mai basira ne ga kai ne shi mutum mai basira ne ga kai ne ai duk abin da ya kai wanda ba na kwarai ba ya sani walau alqama Ko da ya ba da uzura ne duk ba za a karba ba annabi ana kawo mai qur'ani yana gaggawa karatu don kada a Allah ya ce la tuharrifihi lisana in jibrilu na karantawa kakka motsa harshen kada karatu in yana karantawa ta'jala bihi don kai gaggawa ka haddace bari ya karanta ya kare shi malami in yana karantar da dalibi wato sai ya in ya dauka sai ya aje sannan dalibi ya dauka inna alaina jama'ahu lalle tara qur'ani cikin zuciyarka gare mu yake wa qur'anahu karanta ma shi cikin zuciyarka gare mu yake bai za hu? Da haka in mun ka karanta shi wato in jibril ya karanta bayan ya gama to fatabe qur'anahu ka ji karatu ne da nazari summa inna alaina bayana sannan bayani ne wurin mu yake mu za mu yi maka bayani abin da ka buƙata bayani kalla bal tu kalla ويستحقون العاجلة ويتذرون الآخرة وجوه يومئذ نادرة إلى ربها نازرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها باقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق وتكلم أأها أه، بل تهبون العاجلة كودي بيقاقا فكسو wato hankalinku ya yi komawa ga sha'anin duniya ita da an mai gaggawa ita kuke nema wata zarunar akira kuna barin ranar lahira marmakon ku yi ayyukan neman lahira sai kuna ba da ƙarfi ga ayyukan da ɗan duniya wato ko yaushe kamar da kun ga muke ayyukan mu duka na duniya sun hina lahira yawa yawa yawma idan a huskoki ranar kiyama nadira wasu huskoki nan suna da ni'ima kore ne shar ila rabbi hadira tana mai kallo zuwa ga Allah ubangijin ta Allah ka sa mu cikin su amin wa wujuhun yawma idan basira wasu koki nan ko sun ginci sun sha toka saboda halin da suke ciki da zunno an yi fa'ala biha fakira suna zaton ai musu azabar da ake ce mafakira alfakira ita ce wadda da an kaɗa mutum cikin ta sai ta fara kalle kashin bai ne kun ga kashin bai in an samu matsala ko an samu matsala to su wasu wasoki sun gince don wannan azaba suka zafa a yi musu kalla a'a idza balagati taraki idan rayuwa ta kawo ga makobaru wakila man raka aka ce ina mai ruqiya yake man raka ina mai rufiya saboda in ciwo ya kai ko ina an sha magani an sha magani an sha allurai an sha allurai to in ciwo ya sani sai ku ji an ce ayi yi addu'a da suna cewa man raka ina mai rufiya wannan da shi mai ciwon ya tabbata annahul firaq ya tabbatar da rabuwa da duniya ya ce mai dan ya ga alamu ya ji alama alama ita ce wal tafati saqu bi saqi kafar dama ta lankwashe da kafawa in an tsaye bai yin tsayi to alama ta shi eh, eh, eh, rabuwa da duniya ya taho wal tafati saqu bi saqi to ran nan ka ila rabbika yawma idhnil masaq zuwa ga ubangijin ka za a kora shi wato lokacin mutuwa ya yi da ciwo ya yi tsanani ya zama mutum kana ganin ƙwaro ne na lankwashewa ashin nan mai ƙari kaga yana lankwashewa ko mutuwa za a yi fala sadaka fala sadaka wala kazzaba wa tawalla ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق وسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Allah ya ce, To, abin da ya sa shi wannan ya tsoron a mai azaba alfaƙira, wato wala Sadaka bai yi sadaka ba wala salla bai yi salla ba ko kuma wala Sadaka bai gaskanta ba kuma bai yi salla ba walakin kazzaba sai dai karyata gaskiya yi wata wallahi juya baya sahiya sai yana ji yana ganin gaskiya ya karyata ta tahiya sai sun mazahaba bayan ya karyata gaskiya sannan ya ce ila ahli zuwa ga iyali ne gida ne ya ta maɗa yana takama yana waɗanda na karyata su ai na ce ƙarya su bai kuma gaskiya ta ya ƙareta yana wani ya tamata yana takama wajen iyali ne wai ya ƙareta gaskiya ya dawo gida ya tamata aula laka Allah ya ce ya cancanta da kai wannan azaba ta cancanta da kai ba aula kuma ta ƙara cancanta da kai sun ma'aula laka sannan kai ta dace da kai fa aula ta dace da kai wannan azabar wato ya dace a kwan faɗa maka wannan hali da ka ja makanka a yi hasabal insanu shi mutum yana da ton an yi turaka su dashi a bar shi haka nan banza ai Allah bai halicci mutum banza ba ya yi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa ne ba halicci mutum da aljani ba sai don su yi min bauta kawai to don me ya kaza ton a bar shi ga banza ba a bar shi ga banza ba an halitta don bauta don me ya kin bautawa alam ya yakunu Ashe shaida bai zama maniyi ba min maniyin cikin maniyin da yumna aka kadawa cikin mahaifa sun makana alaƙatan daga baya maniyin na ya zama jini fakalaka Allah ya halatte wasa ya daidaita shi bayan ya zama jini ya zama tsoka ya zama ƙashi Allah ya daidaita shi waje alamin huzzaujeni ya sanya nau'i biyu ga maniyin nan guda addaka wani namiji wal'unsa wata kuma mace ko kuma addakarwar unta namiji da mace lokaci guda kamar tawayi alaysa zalika biqadirin shi wanda ka wanga aiki ashe bai da iko ala an yuhyil mota akan raya matattu duk wanda ka wanga aiki yana da iko ya raya matattu to Allah ya Allah ya kadiru ala an yuhyil mauta mana roƙonka da albarka wannan sura Allah ka gafarta mana Allah da albarka wannan sura Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah da albarka wannan sura ka shirya mana diyan mu yare da manya maza da mata ka taimake mu su zama wa da muka son mu gane su da albarka wannan sura Allah ka zaunar da mu lahiya duk wata hitina wanda mun ka gani da wanda ba mu gani ba Allah ka yi muna magani wadda muka jiya da wadda ba mu jiya ba Allah ka yi mana maganin ko mutum guda ko jama'a ko mutum ko aljani duk wanda ka san mana wasu su cuta mana Allah ka yi mana maganin da albarka wannan sura Allah ka yi mana maganin ka ba mu kariya da tsaron ka ta kowane bangare ka biya mana bukatun mu na alheri wanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya abin tsaron mu ka kare mu ka taimaka mana da albarka sunayenka ka raba mu da sabonka da sha'awa Allah ka ba mu akhlasi da mutaba'a Allah ka ba mu akhlasi da mutaba'a Allah ka ce karshen mu ka sa aljanna makoman ya mai ya qadiru ala an yuhyil mauta